ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين مشركي za su rika tambayarka ya kai wannan manzo shin wannan azabar da aka yi mana alkawarinta gaskiya ce ka ce da su eh lalle kuwa wallahi gaskiya ce kuma ba za ku kubuta daga gare ta ba